sai da zahara Imam ala alaihi salam yana da shekara nawa ya aure da zahara Masha Allah gaskiya I can't guess Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zamu mu san sunan ki. Sunana Ruqayya Bayra Abokai. Okay. da yake yau rana ce wacce ake tunawa da auren saida zahra salamullahi alaiha da imam al salam mm. so za mu miki tambayoyi biyu zuwa uku wanda ya shafi saida zahra salamullahi alaiha za mu so ki faɗa mana a nawa ga wata aka aurar da saida zahra salamullahi alaiha to an aurar da saida zahra salamullahi alaiha ya ga watan zulhajji shekara sai an faɗi shekara muna so ki faɗa eh, ba san shekara ba tambaya na biyu shine wane ne waliyin saida zahra salamu lahi alaiha hmm, waliyin ta shi mala'ika jibrilu tambaya na uku saida zahara imam ala alaihi salam yana da shekara nawa ya aure saida zahra masha Allah gaskiya i can't guess to mun gode Allah ya saka da alkhairi insha Allah na gode Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu so mu san sunanka. Sunana Ibrahim Sa'id Mohammed. Okay. da yake muna wata ne wanda aka ɗaura aure mai albarka wato auren saida zahara salamullahi alaiha da imam ala alaihi salam zan so ka zaɓa zan maka tambaya ne akan sayyida zahara ko kuma akan imam ala alaihi salam za ka zaɓa ne tambayan da zan maka akan saida zahara ko akan imam ali tambaye ni akan imam ali imam ali alaihi salam ok zan so ka faɗa min abubuwa guda uku kacal akan imam ali alaihi salam to shi dai imam ali wani gwarzo ne wanda Allah subhanahu ta'ala kuma manzan Allah ya fifita shi akan kowane saboda daukakar da Allah ba shi kuma da iko da karama wanda Allah ba shi kuma wanda ya yarda ya ba da jinin shi akan addinin Allah ya tabbata domin mi mu na bayan su mun zo mu ɗauki wannan hanya saboda ita ce hanya mafi mahimmanci a rayuwar da kowane ɗan adam da wanda ya gane da wanda bai gane ba wanda bai gane ba ma muna mai fata Allah ya sa ya gane domin ya san hanya ta gari kuma domin ya san wani irin abu aka yi masu a filin karbala ta faɗa ɗaya sura na biyu sura na biyu abu na biyu kuma Assalamu alaikum. Alaikum salam. Za mu san san sunanki. Sunana Kausa Muhammad Awal. Okay. Ina so ki zaɓa a tsakanin Imam Ali da Saida Zahra alaihi salam. akan wa zan miki tambaya zaɓar wanda kike so a ake ki zaɓa ko imam ali ko sayyida zahara imam ali zan so in ji me ya fi birge ki game da rayuwar imam ali alaihi salam gaskiya rayuwar imam ali alaihi salam rayuwa ce wanda ta za a ce babu abu da ba na birgewa ba a cikin jarumtarsa da iliminsa da komai da komai nashi amma sin inda da ya fi buge ni a cikin rayuwar shi zan iya cewa sadaukan wanda ya yi akan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam lokacin da za a yi hijira da ya sadaukar da rayuwar shi ya kwanta a shimfiɗan shi hmm. bai an ba a kashe shi akan annabi ya sadaukar da rayuwar shi da komai da komai akan shi hmm. zan iya cewa wannan shi ne ya fi buge ni kina da hujja akan haka hujja eh za ki iya faɗa mana eh to ina jin ki mutanen shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma Imam Ali ka kwanta a shimfiɗa ta zan yi gabani da sawa za mu hijira zuwa madina kuma imam ali alaihissalam ya san da cewa mutane farmaki za su kawo mai mm. amma still ya yarda cewa zai kwanta saboda tsabar soyayyar da yake tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam mun gode Allah ya saka da alkhairi na gode ne assalamu alaikum wa alaikum assalam za mu so mu san Suna sunana Khadija Musa okay da yake muna wata ne wanda aka daura auren Saida Zahra da Imam Ali alaihi salam zan miki tambaya biyu zuwa uku akan Saida Zahra salamullahi alaiha za mu so mu ji Saida Zahra salamullahi alaiha tana da shekara nawa aka aure da ita Eh, tana da shekara tara. Kin tabbata? Kina da hujja? Tambaya na biyu. Eh. Za mu so mu ji wane ne ya zama waliyin Sayyida Zahra salamun layi alaiha? Mala'ika eh, Rohan. Kin tabbata? Tambaya na uku. Imam Ali alaihi salam yana da shekara nawa ya auri Saida Zahra salamullahi alaihi. Shekara ashirin 24. Kin tabbata? Insha Allah. To mun gode Allah ya saka da alheri. To mun gode. Ina so ka zaba tsakanin Imam Ali alaihi salam da Saida Zahra. Eh. kan wa zan maka tambaya? Eh to. Ki mini akan Imam Ali. Imam Ali alaihi salam. Masha Allah. Zan so in ji. Me ya fi burge ka game da rayuwar Imam Ali alaihi salam. Tabbas abin da ya fi burge ni da rayuwar Imam Ali suna da yawa amma dai abin da zan faɗi daga ciki shine yadda yake ya kasance jarumi kuma sannan sadauki kuma sannan da ya kasance duniya babu wani ilimi wanda za a same shi wanda bai da shi gaba ɗaya shi ne abin da burge ni domin saboda shi gaba shi imam Ali, gaba ɗayan shi shafagun ne ya tare abubuwa da yawa duk wani fanni da aka taɓo shi za ki ga a cewa tabbas yana da yana da sani akan shi to shi ne kawai abin da zan ce abin da birge ni akan shi gaskiya fannin iliminsa sannan kuma da jarumtansa kun gode Allah saka da alkhairi to masha Allah assalamu alaikum aminu alaikum salam za mu so mu san sunanki farko dai sunana Halimatu Sa'id okay zan so ki zaba sai da Zahra alaihi salam ko kuma Imam Ali alaihi salam akan wa zan miki tambaya amma akan saida saida zahara mm. masha Allah za mu so ki faɗa mana a wace rana ne ake ziyarar saida zahara salamun lahi alaiha tambaya na biyu saida zahara salamun lahi alaiha tana da shekara nawa aka aure da ita shekara eh, tambaya na uku wane ne ya zama waliyin saida zahara salamun lahi alaiha mun gode Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Za mu so mu san sunan Malam Insha Allah sunana Basiri Isa Malami. Da yake muna wata ne wanda aka daura aure mai albarka wato auren Saida Zahra da Imam Ali alaihi salam. Za mu so ka faɗa mana abubuwa uku kacal akan Imam Ali alaihi salam. Insha Allah. So alhamdulillah abubuwa uku da zan faɗi ne da Maulana Amirul Mu'minin alaihi salam. Na farko dai shine kadai wanda ake kira da amirul mumini da wani mumini bayan shi yake wannan ke na biyu kuma abin da fa'ina mamal shine shine saifullah ma'ana tukurin Allah ne shi wanda ke kawai da ainihin gaskiya ya tabbatar da ainihin ƙarya ai afuwan kawai da ainihin karya ya tabbatar da gaskiya sannan sai abu na uku da ne da imam ne. shi ne dai kuma ango da sai da zahara a irin wannan rana A ainihin ranar masoya kana da hujja akan haka hujjoji ma zan so ka faɗa min ɗaya zuwa biyu masha Allah to ɗaya dai na farko dai kuma misali akan akan akan wanda ya cewa shi amiru shi amiru ne mm. so ayat ga inda ta ta yana cewa إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤمنون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. So إنما وليكم الله ورسوله والذين يؤمنون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون shine Imam Ali alaihi salam yake bada cikin ɗauku wannan kenan kuma wannan ba sai na faɗi kowa san cewa dai zakin Allah duk wani da aka yi na musulunci babu aka ba tare da shi ba ko babu wani wani yi wanda ba ya nasara ba wannan kenan sannan kuma na cewa shi ba sai ya tabbatar angon sai da za haɗa ɗin a wasu na faɗi wani ma hujja ma kai ne ce shi ne sai da zahara ne shi ne ga hujja ne ya zama kanshi to mun gode Allah saka da alheri